wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan shekara ta 1441 wato shekara ta 2020 kenan kalandar miladiya idan ya tabbata idan yan uwa ba a mance ba wannan insha Allahu ta'ala shine darasi na 27 a cikin jerin darussa da ke gudana a cikin wannan shekara ko wannan ramadan idan 'yan uwa ba mance ba har yanzu muna nan a suratul bakara wanda faɗin allah tabaraka wa ta'ala ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun babban malamin musulunci a sheikh abdulrahman ibnu nasir sa'adi a cikin tafsirinsa تيسير كريم الرحمن في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان yake cewa wa'alam annal hidayata nau'ani ka sani ya kai ɗan uwa musulmi ita fa shiriya to iri biyu ce shiriya nau'i biyu ce wannan nau'i daban wannan nau'i daban kuma kowane daga ciki ana kiransa shiriya sai dai kowane yana da ɓangaren da yake ɗauka. shiriya nau'i na farko ita ce hidayatul bayani wal irshad wato shiriya ta bayani da karantarwa Kai wa mutum bayani ko ka karantar da shi ya gane wannan ana kiransa shiriya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ma anta munzirun lalle ka sani kai mai gargadi ne iya aikinka shine gargadi da karantarwa baka wuce nan ba wali kulli qaumin had kowace al'umma mun tura musu mai shiryawa mun tura musu mai gargadi mun tura musu mai karantarwa irin yadda kake yi wannan aya tana iyakance aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa karantarwa da gargadi shine iyakar aikinsa hakanan duk wanda ya biyo wannan hanya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iyakacinsa gargadi da karantarwa amma iya juya zuciyar mutum ya daina sabo ko ya dawo ya bi Allah to wannan aiki ne da ya fi ƙarfin mutum sai dai Allah tabaraka ta'ala a wata ayar Allah ta'ala ke cewa fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama alal huda wato su yahudawa wato samudawa Allah ta'ala ce mun shiryar da su he suka zaɓi makanta a kan shirya wace irin shiryarwa aka yi musu anan shiryarwa ce ta bayani domin inda sun shirya sun bi Allah ai da Allah bai halakar da su ba to amma tun Allah ta'ala ya halakar da su kakaf ya nuna maka cewa ba su biyayya ga Allah ba to nan fa nahum ai arshadnahum muka nuna musu gaskiya muka nuna musu daidai suka ƙi fastahabbul ama alal huda sai suka zaɓi mai bata kan shiriya aya tana cikin suratu fussilat aya ta goma sha bakwai Allah ta'ala yake cewa wa hadainahu najdain shi mutum mun ɗora shi akan hanyoyi guda biyu mun nuna masa labi guda biyu hanya guda biyu a cikin suratul balad aya ta goma wannan hanya guda biyu hanyar shiriya da hanyar bata kowane mutum da ka gani Allah ya kimsa masa a zuciya ga shiriya yana gani ga bata yana gani idan ka ga mutum ya ɗauki bata a ce yau mutum kullum sai ya je ya yi tatul da giya idan aka ce wani me yasa kake shan giya sai ya ce wato Allah ne ya kaddara mana a mana addu'a wannan ciki akwai izgili da kuma wasa da addini domin Allah baya wa bawa sabo ba Allah ya kaddara mutum ba shi ya wa kansa dan babu wanda ya kama shi dole ya kai shi yawa babu wanda ya kama mutum dole ce sai kaje wajen shan giya ko sai kaje wajen saban Allah dan haka wa hadaina hun najdaini mutum mun nuna masa hanya guda biyu ma'ana alkhairu wa sharru ga alkhairi ga sharri mutum ya iya zaben wanda yake so ya bi da faɗin Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallama aka ce lallai annabin Allah kana shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya siratillahi wadda ita ce hanyar Allah wannan aya ta nuna karara manzo sallallahu alaihi wasallama zai iya shirye da mutane wanda a zamaninsa akwai kafirai da dama da suka mutu ba su shirya ba manzo sallallahu alaihi wasallama bai iya shiryar da su ba suka mutu a kafirai kai wasu ma sai da ta kai tsakaninsu da manzan Allah buga in buga kai sai da aka samu wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kashe shi da hannunsa sai da aka yi buga in buga to idan an kai buga in buga ai ba haka annabi ya so ba don abin da ya so shi ne mutum ya gane ya bi Allah ya bi gaskiya ba sai ta kai ga buga in buga ba to amma al'amarin bai tsaya nan ba sai da ya kai ga mai buga ni in buga to don haka manzo sallallahu alaihi wasallama bai iya shiryar da mutane da dama ba kuma Allah ya ce lallai tabbas kana shiryarwa me ake nufi lallai tabbas kana yi wa mutane bayani su gane su bi gaskiya domin wannan shine aikinka kuma shine aikin manzanni da suka zo kafin ka su wannan ita ce nau'in shiriya ta farko sai nau'in shiriya ta biyu ita ce hidayatu taufiki shiryawa ta gamdakatar wato a ɗauke mutum daga wani abu a ɗora shi akan wani abu ko dai ɗauke mutum daga saɓo da ilhadi da ƙetare iyaka a ɗora shi akan bin daidai da natsuwa ko ko ɗauke shi ka cokar daga kafirci zuwa ga musulunci wannan aiki ne na Allah kaɗai domin Allah kaɗai ke iya wa mutum gamon katar shi kaɗai ne zai iya ɗaukan mutum daga mai fahimta ba daidai bai ɗora shi kan daidai yanzu ya juya zuciyarsa yanzu yanzu ya koma kan daidai wannan aiki ne na Allah kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul qasas aya ta hamsin da shida ya ce innaka la tahdi man ahbabta lallai wannan annabi ka sani ba ka iya shiryar da wanda kake so ka shiryar walakin Allah ya hadi man ya sha'u Allah kaɗai ke shiryar da wanda ya so malamai da dama suka ce wannan aya lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fama da baffansa wato abu talib mutumin kirki ne mutumin kwarai ne ya taimaki manzan Allah bangare daban-daban manzan Allah ya girma a gidansa ya ciyar da shi ya shayar da shi ya tufatar da shi ya masa abubuwa iri daban-daban kuma ya kara manzan Allah ya kara wannan addini na shi so don haka lokacin da ya zo mutuwa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kai am ya baffana ka faɗi wata kalma guda la ilaha illallah muhammadun rasulullah in dai ka mutu da wannan kalma ahtajju laka biha inda Allah ni zan tsaya maka da wannan kalma da ka faɗa zan tsaya maka a wurin Allah wato ka samu tsira a gaban Allah ranar tashin alkiyama yake cewa a cikin waƙe yake gaya manzo Allah ce walaqad sadaqta qabalu wa kunta amina tabbas dama can kai mai gaskiya ne kuma kai amintacce ne kuma na yarda da abin da ka zo da shi gaskiya ne amma lokaci ya ƙure a matsayina na wanda na tsufa ya kuma zan bar addinin dattijai in koma addinin yara to don haka dai ya mutu ba a musulmi ba wanda in ka karanta sunanu abi daud hadisi na dubu biyu da yan kai za ga hadisi wanda abu eh, aliyu dan abi talib ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ɗansa kenan ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah inna an maka shekha dalla kadamata lalle baffan kabataccen tsohon nan ya mutu idan da ya mutu akan musulunci aliyu dan abi dalib zai ce masa baffan ka bataccen tsoho ai kaga ba zai yiwu ba so don haka da ya zo ya gaya wa annabi ya ce baffan ka bataccen tsohon nan ya mutu manzo sallallahu alaihi wasallama ce idhhab fawari abaka je ka birne babanka kar ka ce komi in ka birne ka dawo ka same ni idan da ya mutu a musulunci wa zai mai sallah manzan Allah wa zai shirya shi manzan Allah wa zai masa gata manzan Allah to tun bai yi masa ba to ya nuna ba a musuluncin ya mutu ba duk yadda ka kai da kaunan mutum duk yadda kake kauna Abu Dalib wallahi baka kai manzan Allah ba duk yadda kake kaunarsa baka kai mahalicinsa ba amma aka ce wa manzan Allah da wannan aya aka bashi hakuri domin Allah ya duba zuciyarsa ya ga cewa annabi ya yi bakin ciki rashin musuluntarsa sai Allah ta'ala ce a'a kar ka fita daga aikin ka ka shiga nawa innaka la tahdi man ahbabta kai baka iya shiryar da wanda ka so shirya ta gamdakatar walakin Allah yahdi man yasha'u kai a wata aya ma cikin suratul baqara aya ta 272 Allah ta'ala ya ce laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha'u shirya kafiran nan ba a hannunka take ba Allah ke zabar wanda ya so ya shiryar a lokacin da kafurai suka yi ta faɗa da manzan Allah aka waye gari annabi yana musu kunuti annabi yana musu du'a'i Allah ta'ala ce a'a laisa alaika hudahum shirya su ba ta hannunka walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya so a wata ayar cikin suratul baqara aya ta biyar Allah ta'ala ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan su ne ke kan shirya daga ubangijinsu kaga sai ya kira shirya daga wa daga ubangiji domin shi kaɗai ke iya shiryar da mutum shirya ta gamtakatar Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul a'raf aya 186 yake cewa man yudlil man yudlilillahu fala hadiya la duk mutumin da Allah ya batar ba wanda zai iya shiryar da shi mutumin da Allah ta'ala ya gotar da shi daga kan daidai idan duk duniya an taru ba fa za a iya shirye da shi ba babu kenan ba mai iya shiryar da bawa shirya ta gamdakatar sai Allah ta'ala idan duk duniya an taru ba abin da za a iya wa mutum Allah ta'ala ya faɗi irin wannan magana a cikin suratul kahafi aya ta goma sha bakwai ya ce man yahdillahu huwal muhtadi duk wanda Allah ya kimtsa shi wanda Allah ya shiryar da imaninsa wannan shine kimtsatse shine shiryayye waman yudlil wanda Allah ya batar da shi falan ji da lahu waliyan murshidan ba za ka taɓa samun wani masoyi ba za ka taɓa samun wani majibbanci ba wanda zai shirya da shi kenan waɗannan ayoyi da muka kawo kaɗan daga ciki sun tabbatar da cewa shirya ta gam da katar a datar da mutum wannan aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda zai iya shiga cikin wannan aiki sai Allah shi kadai muna roƙon Allah ta'ala da ya shiryar da mu shirya ta gam da katar ya ɗauke mu daga abin da muke aikatawa ba daidai ba ya maida mu akan daidai innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi to tunda an yi magana wato su wanene ne almuttaqun Allah ta'ala ya ce wannan alqur'ani هدى للمتقين ما هي التقوى ومن هم المتقون mecece ake ce ma wato takawa menene tsoron Allah kuma su wane ne masu tsoron Allah shin sanya tsofaffin kaya shine tsoron Allah tafiya ana kallon ƙasa shine tsoron Allah riƙe ƙaton carbi shine tsoron Allah ko ko a'a malin malin ce tsoron Allah ko ko rawani shine tsoron Allah shin wai menene tsoron Allah kuma su waye masu tsoron Allah an samu faɗin Allah ta'ala ce wa tazawwadu ku yi ƙoƙari ku yi guzuri a wannan duniya fa inna khairar zadi takwa ba wani guzuri da bawa zai wa kansa irin bawa ya rungumi tsoron Allah tsoron Allah shine mafi girman guzuri nan Allah ya faɗi cikin suratul baqara aya ta 177 to tunda Allah ta'ala ya umarce mu da mu yi guzurin tsoron Allah to akwai buƙatar mu san menene tsoron Allah Umar dan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda sa'ala Umaru ibn al-Khattabi ubayyan an taqwa ka yadda sahabbai suke neman ilimi a wurin juna saboda ba hasada ba bakin ciki ya juna Umar dan Khattabi kaji matsayin Umar shi yake tambayan Ubayyu ibn Ka'ab yake tambayan sa wa menene taqwa menene tsoron Allah faƙala sai ubayyu shi ma ya amsa masa da wata tambaya ya ce hal a kasta ɗariƙan za shaukin ya kai umar ka taɓa bin hanya mai ƙayoyi ka taɓa bin hanya mai ƙaya kamar yanzu ka ce mai kwalabe hanya da take da ƙaya don yanzu ka ce ƙaya nan cikin birnin abuja ina kyauta zaton wani yaro bai ma ƙaya ba saboda shi bai taɓa ganin ƙaya bai ma taɓa ganin ciyawa ba cikakka sai dai motoci ke gani da gine-gine amma yaron da ya tashi ƙauye to ya san me ya kaya to na yanzu kila dai ka ce mai kwalabi ya ce ka taɓa bin hanya mai kaya mai kayoyi kala na'am umar ya ce kwarai kuwa na taɓa bin hanya mai kayoyi kala sai Ubayu ya tambayi umar fama amilta tafihi to wace dubara ka yi da ka bi hanya mai kayoyi kala sai Ubayu ya ce a to umar dan khattab ya ce tashammartu wa hazzartu na yi taka tsantsan ne na kiyaye na yi me taka tsantsan kala sai ya ce fa za ka takawa taka tsantsan shi ake ce matsoron Allah taka tsantsan daga dokokin Allah taka tsantsan daga haƙƙin Allah taka tsantsan daga haƙƙin mutane in dai lokacin da kake bin hanya mai kaya yadda kake taka tsantsan kana ɗauke kafarka a hankali kana aje ta a hankali to haka za ka riƙa yi da dokokin Allah wannan shine takawa ka ko san wanda ya bada wannan amsa ubay ibn ka'ab ba karamin faqihi bane ya fahimci me tsoron Allah din qala ali ibn abi talib ali dan abi talib Allah ya kara masa ya dake cewa at-taqwa hiya al-khawfu min al jalil abinda ake ce mata taqwa shine tsoron Allah mai girma mutum ya kiyaye Allah mai girma wal amalu bit tanzili taqwa tsoron Allah yin aiki da Qur'ani yin aiki da wahayi da abin da Allah ya saukar wal bil qalili taqawa shine mutum yayi qana'a da dan kadan yayi me qana'a da dan kadan abin da Allah ya hore wa bawa dan kadan to bawa yayi qana'a idan Allah ta'ala ya hore wa bawa kadan yayi qana'a duk wanda Allah ya hore masa kaɗan bai yi ƙana'a ba ko duniyan nan ka bashi ba zai yi ƙana'a ba ana fahimta jama'a shi yasa a yau waɗanda suka fi sace dukiyar ƙasa masu dukiya ne waɗanda suka fi cin amanar ƙasa masu arziki ne waɗanda ake haɗa baki da su ana rabe dukiyar talakawa to masu arziki ne abinda zai baka mamaki ba talauci yasa suke yin haka ba rashin ƙana'a rashin wadatar zuci shi ke kai su ga irin wannan halin akwai mutumin da yana da miliyan ɗari tashi naira miliyan ɗari tasa ce mallakinsa ce amma idan ya ga inda naira dubu ɗari za ta fito to ba zai bari wani talaka ya samu ba sai ya je ya wabce dubu ɗarin so don haka yake cewa takawa tsoron Allah shine takawa yin aiki da littafin Allah shine takawa mutum ya wadatu da ɗan kaɗan da Allah ya hore masa shine takawa da za mu ɗauki wannan magana da mun zauna lafiya a duniya kai lahira ma zama za mu yi lafiya ya ce wal istidadu li yawmin rahili tsoron Allah shine mutum ya shiri ya yi istidadi ya shirya domin ranar tafiya shiri domin ranar tafiya ranar tafiya Kano ko Zamfara ko Sokoto ko ranar tafiya Amerika a'a ranar tafiya lahira ranar tafiya barzahu wani irin shiri mutum ya yi duk wanda zai je wani gari za ka ga ya tanadi akwati ya tanadi kaya ya tanadi abinci ko abin siyan abinci da duk abin da ya kamata shin dan uwa mai ka tanada domin lahira kuma tafiyan nan ita ce tafiyar da ba ta da lokaci sai Allah kaɗai ya san lokacin so don haka yake cewa ta kawa ka ji tsoron Allah ka yi aiki da alkur'ani ka samu wadata zuci da ɗan kaɗan sannan ka yi shiri domin ranar tafiya barzahu Allah ka ba mu ikon yin shiri Abdullahi dan Masa'udu. Allah ta'ala ya ƙara masa yadda dangane da faɗin Allah ta'ala da ya ce ittaqullaha ya na amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah ƙololuwan jin tsoron Allah wala ta mutunna illa wa antum muslimuna kada ku yadda mutuwa ta murkushe ku sai lokacin da kuke kan doron musulunci kuna kan aikata musulunci kuna bin musulunci sau da kafa aya tana cikin suratu ali imran aya ta ɗari da biyu. sai yake cewa ma'ana ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah an yi ta'a fala yi usa aiwa Allah da'a kada a kuskura a saba masa aiwa Allah me da'a kada a saba masa wa yuzkara fala yunsa a ambaci Allah kada a bari a manta da Allah duk wanda kaga yayi ka tobara manta yayi da Allah mantawa yayi da ukuba Allah mantawa yayi da rahamar da Allah ya masa tattali duk abin da ya kai bawa ga saban Allah to Allah ya masa tanadin irinsa da ninkin ba ninkinsa kawai gaggawa ce yake inda ya yi hakuri, ya ba Allah zai je tadda dan haka yake cewa an yi a fala usa aiwa Allah biyayya kada a saba masa wa an yuzkara a ambaci Allah fala yunsa kada a yadda a manta da Allah wa an yushkara fala wato a gode wa Allah kar a yi masa tawaye a gode wa Allah kada a yi masa tawaye yanda Allah ya baka ji ka ji abin da Allah ya ce ka ji yanda ya baka gani ka ga abin da ya ce ka gani yanda ya baka baki faɗi abin da Allah yake son ka faɗi yanda Allah ta'ala ya baka lafiya aikata abin da Allah ta'ala yake so ka aikata da lafiyan nan babban malami ko ka ce babban tabi'i alhassanul basari Allah ta'ala muke roƙo ya masa rahama yake cewa almuttaquna da Allah ta'ala ya faɗa ya ce masu tsoron Allah ko hudalil muttaqin masu tsoron Allah ya ce su ne wato ittakau ma harrama Allahu alaihim waɗanda suka ji tsoron abin da Allah ya haramta musu wa addu maftaradallahu alaihim suka tsaya suka jajirce suka ba da abin da Allah ya farillanta musu na sallah na azumi na zakka na hajji na duk wani haƙƙi na iyaye haƙƙin makwabta haƙƙin iyalai haƙƙin hanya da duk wani haƙƙi su ne suka ji tsoron Allah duk abin da Allah ya shata ya ce haramun ne to sun kiyaye shi duk abin da Allah ta'ala ya farillanta musu sun aikata shi waɗannan su ne almuttaquna in ji imamul hasan al Allah ta'ala ya masa rahama Ƙala maimun Ibn maharan maimun ibnu maharan yake cewa almuttaqi mutumin da yake mai tsoron Allah ashaddu muhasabatan li nafsihi min sharike shahihi li sharikihi wato wanda yake mai tsoron Allah shi ya fi tsananin kwakwafi wa kansa kwakwafi bin diddiki fiye da yanda ɗan kasuwa marowaci yake wa ɗan uwansa ana ganewa ai ashariku shahih abokin kasuwanci mai rowa yakan tasa abokin kasuwancinsa gaba sai ya ji kowace kwandala ina ta yi ne ya aka yi lissafin nan na gaba 'yan yan yan kwabbai ko ka ce 'yan matsabbai ya aka yi na gaba kaza wani idan ya zo ya tasa gaba keke da keke to yake cewa yadda ɗan kasuwa yakan tasa ɗan uwansa ko yaron shagonsa gaba ya masa keke da keke to shi mai tsoron Allah yana tasa kansa gaba ne ya wa kansa keke da keke ya tabbatar ya binciki kansa in akwai matsala to ya warware tsakaninsa da ubangiji kafin ranar da zaren zai ci kwikwiye ba zai warwaru ba wani magabaci ibnul motas Allah ta'ala ya ji kansa yake cewa kalli zunuba sagiraha wa kabiraha za ka tuka ka kiyayi zunubi sagiraha wa kabiraha ƙarami da babba duka nisance shi wannan shine tsoron Allah kada mutum rika cewa dan dan wannan kawai da muke yi eh dan dan taba kawai da muke sha dan hayaki da muke busawa kawai sai a sa mana idanu a'a khalli dhunuba sagiraha wa kabiraha zaka tuka yi nesa da zunubi ƙanana da manya wannan shine tsoron Allah wasna kamashin fauka ardi shauki ya hazaru ma yara yace ka aikata kamar yadda mai tafiya akan ƙaya yake yi yana tafiya a hankali a hankali ya hazaru ma yara yana tsoron abin da yake gani na ƙayoyi kar su soke shi la ta haƙiranna sagiratan innal jibala min alhasa kada ka kuskura ka wulaƙanta wani ƙaramin aiki ka ce ai kaza dan ɗan kaza kawai da nake yi ai ka sani dutse daga tsakuwa yake kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan tsakuwa ce kaɗan kaɗan har ta zama dutse so don haka sai mutum ya zamanto ya yi taka tsantsan malamai sun yi magana sosai dangane da takawa to sai dai na san insha Allah dan wannan da muka bincino ya iya haska mana mu gane me ake cewa takawa me ake cewa tsoron Allah da Allah ta'ala yi wa ƙuranin nan takin cewa hudal lil tufakar mutum ya ɗauka shi ne sai idan ya bi irin waɗannan bayanai ya ga akwai sunansa a ciki to yanzu ya shiga ciki idan ni da kai muka gano ba ma ciki to Allah ya taimake mu da muka gano ba ma ciki dan yanzu za mu tashi mu ɗauki ɗamara wurin ganin mun shiga cikin masu tsoron Allah Allah ka sa mu shiga ciki wa min sifatil muttaqina ko kala umar ibn abdulaziz babban tabi'i kuma khalifa umar dan abdulaziz allah ya ji kansa ya ce laisa takawa bi siyamin nahari wa qiyamin laili ba wai jin tsoron allah bane. yawan azumi da rana da yawan sallar dare yawan sallar dare da yawan azumi ba shi ne asalin tsoron Allah ba wata khalitu fi ma bai na zalika ko mutum ya haɗa gaba ɗaya ya wuni azumi ya kwana sallah umar ɗan abdulaziz ya ce wannan fa ba shi ne asalin tsoron Allah ba walakin na taƙawallahi asalin tsoron Allah tarku ma haramallahu nisatar abin da Allah ta'ala ya hana wa ada'u maftarada aikata abin da Allah ya farillanta faman ruzika da zalika khairan fa huwa khairun ila khairi duk wanda ya samu wani alkhairi bayan guda biyun nan to Allah ne ya ƙara masa alkhairi akan alkhairinsa maganarsa shine ba tsayawa mutum ya zo tahajjudi da tarawihi ai ta azumi shi ke nuna yana tsoron Allah ba ko haɗe waɗannan guda biyu a'a abin da ke nuna tsoron Allah bawa mutumin da yake mai tsoron Allah cikin mutane wanda ya nisanci haramun wanda ya nisanci mai haramun mutumin da ya rike farilla gem gam wannan shine mai tsoron Allah idan mutum bayan ya nisanci haramun sai kuma ya samu ya tsara farilla to wannan mutum Allah ta'ala ya taimake shi ya samu ɗorin alkhairi akan wani alkhairi kamar yadda wannan ah, bayani ya zo cikin azuhudul ah, ah, kabir na imamul bai wato a hadisi na 970 kenan wa min sifatil muttaqina yana daga cikin siffofin mutane masu tsoron Allah alwafa'u bil ahadi na ɗaya cika alkawari cika me alkawari Allah ta'ala ce bala man aufa bi ahdihi kaga duk mutumin da ya cika alkawarinsa me ya jawo ya cika alkawari wattaka ya ji tsoron Allah jin tsoron Allah shi ke jawo yi me a cika alkawari wattaka ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin Lallai Allah yana kaunar masu jin tsoronsa aya tana cikin Ali Imran aya ta 76 me wannan aya take gwada mana cika alkawari siffa ce ta mutanen kirki kila yau ba sai na gaya maka ba ka dubi musamman 'yan siyasa kai ma ka dube mu gaba ɗaya? Eh? ka dube mu gaba ɗaya amma dai gaba gaba malam babu kamar 'yan siyasa domin mutum zai yi alkawarin da ya san ba zai iya cikawa ba kuma a ba shi ƙur'ani ya rataya wa ina ga ko dai ba ƙur'ani ake basu ne? alƙur'ani ba littafin wasa ba ne. da za ka yi ƙarya ka san ƙarya kake yi ka ɗau ƙur'ani ka rataya a wuyanka akwai nau'i na ganganci a cikin wannan akwai nau'i na rashin sanin Allah a ciki wanda ya san Allah kuma yake tsoron Allah bai ɗaukar Qur'ani ya rataya ma wuyansa ya yi ƙarya kuma ya san ƙarya yake mutumin da ya ɗauki Qur'ani ya rataya a wuyansa to bai zuwa ya yi yaudara ya san yaudara yake idan mutum ya dubi wannan gaba alwafa'u bil ahadi to lallai za ka samu da yawa daga cikinmu mun faɗi ƙasa warwas wai har wani tsari gare mu na african time a yi alkawari mutum iki cikawa a ce karfe goma ya ce ai dan wani abu ne ya tare ni a yi haƙuri gani yake wannan a yi haƙurin ya fita nan tsakaninka da mutane ne su ma in ka shiga zuciyarsu ba su yi haƙurin ba ba yadda suka iya da kai ne to Allah ta'ala ko ba haka ake ce mishi ba wannan mummunar ɗabi'a ce Allah ta'ala shiryatar da mu na biyu shine al-ikhlasu tsarkake zuciya yana daga cikin siffan masu tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala yake bayanin 'ya'yan annabi Adamu guda biyu da ɗaya ya ce ƙala la'aƙatulan lannaka ya ce tabbas sai na kashe ka ƙala ya ce inna ma ya taƙabbalu Allahu minal Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah domin rigimar ta taso ne ɗaya ya ɗebo kayan gona mara kyau ya ba Allah ɗaya ya ɗauko rago da ya ƙoshi ya yi mai ya ce ya bada sadaka ya ba Allah abin da ya fi so shi kuma wancan ya ba Allah abin da ba ya so kaga wannan mai rago ya yi aiki da ikhlasi ya yi aiki don Allah shi yasa ya ce wa ɗayan inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karɓan aiki ne kaɗai daga masu jin tsoronsa domin su ne suke ikhlasi cikin aikinsu kamar da faɗa aka cikin suratul ma'ida aya ta 27 har yanzu Allah ta'ala ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinin dabba da ka yanka. kai layya ko kai suna jinin ba zai je wajen Allah ba naman ba zai je wajen Allah ba menene zai samu Allah attaqwa minkum tsoron Allah yi dan Allah yanda Allah ta'ala ya umarce ka da ka yanka kuma ka ji tsoron Allah ka yanka kuma kai dan Allah